Dillalan man fetur masu zaman kansu Ipman sun yi zargin cewa Farashin man fetur zai iya kaiwa naira ɗari hudu lita a mafi yawancin gidajen mai kafin ƙarshen wannan shekarar sakamakon yadda ake ci gaba da fuskantar ƙarancin man. Dillalan a ta bakin mataimakin shugaban ƙungiyar Ipman ta ƙasa Abubakar Mai Gandu ɗakin gari sun ce idan ƙarancin man fetur ya gaza raguwa farashin man fetur zai iya ci gaba da hauhawa saboda sun lura cewa farashin man ya kai kusan naira ɗari hudu da hamsin lita a kasuwar bayan fage a jihohi da dama. Akwai abubuwa da dama waɗanda idan ba su aka tsaya aka duba da kyau ba shi ne kamar ainihin yadda ake raba wannan mai dama ana ba ainihin moman da Dapman da NNPC Retail Outlet su ne ainihin NNPC ke ba mai. To mu kuma za mu biya daga ainihin man da suke basuwa daga Dapman mu ma mu je can mu so daga gare su. To idan muka je wajen sayan mai ɗin suna sa muna kuɗi masu ɗimbin yawa domin muna sayan mai ɗin akan ɗari biyu da goma sha biyar ɗari biyu da goma, To ke ga idan ka so ɗari biyu da sha biyar ko ɗari biyu da goma, yana da wahala a gare ka ka zo ka ce za ka sai da mai ɗin ɗari da saba'in. Abubuwan da ke faruwa kenan. Iran. Wannan ya zo ne a daidai lokacin da masu ababen hawa irin su injiniya Yaya Muhammad suka yi tir da yadda gwamnatin tarayya da kuma kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ke ci gaba da yin shiru kan irin wannan karanci da ya dabaibaye bangaren man. In sun ɗauko man daga Fatako, Lagos, Kalaba ko Wari saboda kuɗin diesel ya ninkin ba ninki ko lita ɗaya kai naira ɗari bakwai wanda da kuma yana ƙasa da naira ɗari da casa'in da sauransu. So don haka dole gwamnatin tarayya ta san me za ta yi na sauko da kudin gas a Najeriya shine AGO in ba haka ba wannan ƙasa tana dab da ta durƙushe. Daya cikin manyan jami'an kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir ya ce akwai shawarar da suka ba mahukuntan ƙasar a game da wannan matsala ta rashin man fetur tun ba yau ba. In ana da wadatattun matatai na na tace man fitar a ƙasa kin ga na ɗaya wannan abubuwan ba za a samu matsala ba abu na biyu gwamnati tana cewa za ta cire hannunta a bar 'yan kasuwa su je su shigo mai sai abin da suka ga dama da wannan ba tsari ba me kenan gwamnati ta wa mutane gwamnati ta nuna babu ruwanta da harkan mai kuma man nan ya shafi daga kan talaka har zuwa mai kuɗi kin ga ya shafi duk wani abubuwa na rayuwa saboda haka kada gwamnati ce za ta cire hannunta a maganar man fetur duk mai kayar wannan shawarwari mai girma shugaban ƙasa, ya kamata ya duba mutane ne wanda suke so su gurɓatar da mulkin sa su kawo masa cikas ko da yake Kamfanin man fetur na ƙasa ya fito da sanarwar cewa yana da mai lita biliyan biyu a aje a gabanin bukukuwan ƙarshen shekara, amma dai abin jira a gani shine ko mahukunta a Najeriya za su ɗauki shawarar gaggauta gyaran matatun man fetur domin a tace ɗanyen mai a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.